Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da ku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u ma sunana dauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 yayin da Aisha ta ruga da gudu ta yi waje ko ɗan kwali babu a kanta. Ku biyo mu. Aisha gidan maƙota ta faɗa tare da rufe ƙofar don sosai ta tsorata da Suwaiba. Gidan da ta shiga su ma ba ƙaramin tsorata suka yi ba. Yadda ta faɗo gidan ba takalmi ga ta a firgice su ma tuni suka hau neman inda za su ɓuya da suka ga yadda take a tsorace. Aisha bata iya magana ba har lokacin saboda yadda jikinta ke rawa. Lambar Malam Adamu ta kira a wayar gidan inda take sanar mishi abin da ke faruwa. Ta ce ya taho yanzun nan don tana maƙota tana kuma tsoron Suwaiba ta cutar da su Ma'azu. Cikin minti goma Malam Adamu ya ƙara so hankalinsa a matukar tashi sai da ya fara tsayawa wajen Aisha kafin su ƙarasa gidan. Aisha kuwa sai ɓuya take a bayan shi. A tsakar gida suka carar da Suwaiba, a zaune su mu'azuma a zaune a gefenta suna ta wasansu. Suwaiba murmushi ta yi tare da musu sannu da zuwa, inda hakan ya balaƙin ba wa Aisha mamaki, don ta koma yadda take ba kamar ɗazu ba. Malam Adamu ya amsa yana tar kallon Aisha, yana neman ƙarin bayani a wajenta, don shi bai ga komai a game da Suwaiban ba. Aisha ita dai bin Suwaiba take da kallo tana nazarinta har lokacin tsoronta take. Malam Adamu waje samu ya zauna a kusa da Suwaiba tare da cewa Suwaiba ya jikin naki. Suwaiba ɗan kallon mamaki ta yi mishi ta ce Abba ya jiki kuma babu fa abin da yake damuna. Murmushi Malam Adamu ya ce to ai haka nake so yanzu kin daina ganin aljanin. Suwaiba gida kanta ta yi ta ce na daina ganinsa. ita dai Aisha tana daga can gefe don har lokacin a tsorace take Malam Adamu bai ƙara fita ba saboda yadda Aisha take abu a tsorace ba kuwa harkokinta take kamar yadda ta saba haka Aisha ta yi girkinta ana kiran sallar mangariba Malam Adamu ya ɗaura alwala tare da nufar masallaci. Aisha kuwa babu yadda za ta yi ne ta zauna, don gani take yana fita za ta tsorata ta. Ita ma daurewa ta yi, ta yi alwala tana satar kallon Suwaiba da ke wasa da zoben hannunta. Yadda zoben ke ƙyalli ya sa ta fara tunanin inda ta samu zobe mai kyau haka da kyalli. Tana so ta mata magana akan ta tashi ta yi sallah amma tana tsoro. A haka ta shige ɗakinta ta saka hijabinta ta da sallah. Ta yi raka'a ta farko ta tafi ta biyu kafin ta yi ruku'u soyayya ta faɗo ɗakin tare da tsayawa a gabanta. Aisha take gaban ta yi balaƙin faɗuwa jikinta ya ɗauki rawa tuni ta nemi natsuwarta ta rasa ta katse karatun sallar da take yi jiki na rawa ta zuba wa suwaiba ido a hankali ta fara neman inda za ta wuce ta gefen suwaiba ta saka gudu ai kuwa suwaiba ta ce he he he he he he he salati aisha ta saka da ƙarfi suwaiba ta ƙara cewa hi hi hi hi hi hi hi kafin ka ce me suwaiba ta fara jera hi hi hi hi hi he he he he he ha ha ha ha ha hu hu hu hu hu ho ho ho ho ho inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so ki rufa min asiri ban gane hi hi hi he he he da kike faɗa ba anya ke kaɗai ce hi hi hi suwaiba ta ƙara cewa tana rufar inda take inda Aisha ta fice ta gefenta cikin zafin nama ta yi hanyar waje da gudu. a bakin kofa ta ci karo da malam adamu inda ya rike ta gam da ya ga tana neman ture shi ta wuce gaba ɗaya ta bi ta firgita ke me haka ina za ki je abuja haka malam adamu ya ce yana jijjiga ta hankali a matukar tashi aisha ta ce malam ba na gaya maka aljanu sun shiga jikin suwaiba ba ka ki yarda to wallahi kana fita ta zo ta tsaya a gabana tana hi hi hi he he he suwaiban ce take hi hi hi he he he malam cika ni don Allah ka je ka gane wa kanka don san ba zan yarda na kwana gida ɗaya da Suwaiba ba ba matsawar ba malami aka nemo yi mace ruƙiyya ba ikon Allah to wuce mu je na ganta Aisha bayansa ta koma ta laɓe tana jiran Iris ta zura da gudu abin ya balakin bata mamaki a zaune ta ga suwai ban kamar ba ita ta zo ta tsaya a gabanta suwai ba malam Adam ya kira ta amsawa ta yi tare da ɗago da kanta kin yi sallah kuwa shiru suwai ba ta yi can dai ta ce a'a ban yi ba yaushe kika fara wasa da sallah suwai ba ko dai maganar da aisha take min gaske ne ba ke kaɗai ba ce cikin rashin fahimta suwai ba ta ce ban gane ba ni kaɗai ba ce baba ni kaɗai ce mana to me yasa kike tsorace umman ki tun ɗazu kina ta ce mata hi hi hi he he he kirjinta suwai ba ta nuna tana zaro ido waje tare da cewa ni kuma baba yaushe na tsorata umma haba malam ni na gaya maka wallahi soyi ba aljanu sun shige ta wallahi kana fita ta dusa tsaya a gabana zan maka ƙarya ne tun dare bai yi ba malam ka je ka nemo malamai a yi mata ruƙiya don ni na san ba ita kaɗai ba ce wallahi akwai mutanen ɓoye a tare da ita ajiyar zuciya malam adamu ya sauke ya ce to shi kenan bari na kira malam buba ya zo ya mata ruƙiyar daga nan ma ya bata addu'o'i ta daina mugayen mafarkai tunda jiya kin ga dai bamu yi bacci ba daga haka ya fara kokarin dosar kofar gida Aisha da sauri ta bi bayansa tana wa za ka bari a gida ita kadai wallahi ba zan zauna ba dan kana fita za ta zo tana he he he hi hi hi ila ma ta shaƙe ni na ma lura kamar ni kadai take tsoratawa dan haka kafa ta kafar ka wallahi to idan kika bi ni ina za ki bar su mu'azu da sani don Allah ki zauna yanzu zan dawo malam ka san Allah ba zan zauna ba don ba kai take tsoratawa ba ne shi yasa sai dai bari na tsaya a ƙofar gida na jira ka don ba zan iya shiga daga ciki ba malam adamu ganin ta dage yasa ya barta ta tsaya daga sauran gidan ai kuwa ba kamar jira take yi ta fita sai gashi ta yi zauren tana hi hi hi hi ai a guje Aisha ta ɗiba bata tsaya ko ina ba sai shagon wani mai kaya jikinta sai rawa yake mai kayan tambayar ta ya hauyi lafiyar ta kuwa ita kuwa Aisha sai waige waige take ta kasa magana tana hango malam Adamu ta nufi wajensa da sauri malam Buba na biye da shi a baya ai tun kafin ta karasa wajensa ta fara kwarara masa bayani malam Buba ce mace yi kar ta damu su dai je gidan idan ma tana da aljanu zai gane a haka suka karasa gida aisha na raba a bayansu a tsakar gida suka tarar da suwaiba ta yi rubuta ciki a lokacin aljanin ya fara ficewa daga jikinta malam buba sunan suwaiba ya kira ta amsa da na'am ya ce mata kin san ni suwaiba gyaɗa masa kanta ta yi akan ta san shi a hankali malam buba ya samu waje ya zauna yana ƙarewa suwaiba kallo don allah ya mishi baiwa ta gane aljanu idan suna jikin mutum a hankali ya fara jan surori da addu'o'i da ya san matsawar da aljani a jikinta sai ta toshe kunnenta amma ina babu alamar aljanu a tare da ita sai da ya sa Aisha ta samo garwa shi ya zuba wani irin turare mai zafi mai shiga ido don tuni suka kaure da tari dukansu amma shiru kake ji babu alamar akwai aljanu a jikinta ita dai Aisha zara ido kawai take tana kallon su Malam Buba da yake Malam Adamu ya roƙe shi a kan ko da babu aljanu a jikin suwai ba ya ce kawai aljanun sun fita saboda hankalin aisha ya kwanta hakan ne kuwa ya sa malam bubu ya ce alhamdulillah aljanun sun fita ku kwantar da hankalinku wani irin wawan ajiyan zuciya aisha ta sauke ta ce haba ni na san wallahi aljanu ne suka shiga jikin suwe ba mala ka ga yadda ta riga tsorata ni kuwa ina ta gaya wa babanta ya yarda ai yanzu sai ya yarda wallahi so ba ta jin magana dama ni na san a garin karambanin nan nata wataran sai ta janyo wa kanta bala'i ai kuwa gashi magana ta ta fito Allah da ya shirya murmushi malam bubayi ya ce shine magana ki ci gaba da taya ta da addu'a kawai ga turaren nan a ringa turare ɗakin ta kafin ta kwanta saboda mafarkin da kuka ce tana yi sannan a ringa kwanciya da alwala a jikinta da sauri Aisha ta karɓi turaren tana masa godiya daga haka malam adamu ya tafi ya raka malam buba ai kuwa tana fita aljanin ya ƙara shiga jikin suwaiba aisha kuwa sai bambami take na irin rashin jin da suwaiba take yi tana yi tana aikinta sai a lokacin ta zuba abinci ta ci don rabanta da abinci tun safe sai yanzu ta samu kwanciyar hankali karfe goma daidai suka je suka kwanta bayan ta turara ɗakin suwaiban ta saka ta a gaban kanta yi alwala suwaiba na kwanciya aljani ya fito daga jikinta ya fara tsorata Suwaiba sai da ya bata wahala fiye da tunanin mai tunani ya koma jikinta. Fitsarin da ya matsa Aisha ne ya sa ta fito daga ɗaki wajen ƙarfe biyun dare ba tsoro a tare da ita saboda ta riga da ta san aljanin sun bar jikin Suwaiba. Hankalinta kwance ta yi fitsarinta tana miƙewa aka ɗauke wutar nefa. Haka ne kuwa ya sa wani irin tsoro shigarta inda ta yi saurin buɗe ƙofar banɗakin nan ta fito. wani mugun ihu ta sa da ta ga Suwaiba a tsaye gashin kanta tsaye cak kamar wacce aka yi wa ɗaure-ɗaure. Suwaiba cikin wani irin murya ta ce, zuwa kike ma faɗa. Ta rinka matsa kusa da ita, hakan ne yasa ta ƙara ƙarfin ihunta. Inda Malam Adamu da ke bacci ya miƙe a firgice ya fito daga ɗakin a daidai lokacin aljanin ya fice. Suwaiba ta koma yadda take, don ba ma ta san yadda aka yi ta fito daga ɗakin ba. Malam Adamu na zuwa bakin banɗakin, Aisha ta miƙe a guje ta yi wajensa da gudu, tare da rukunkume shi tana, Malam, wallahi har yanzu Aljanun na jikin suwai ba, su fita ba. Wallahi barin gidan nan zan yi ba zan iya ba, ke suwai ba, me fito da ke da daddaren nan? Malam Adamu ya ce yana sassauta riƙon da Aisha ta yi masa. Suwaiba kuwa ta ce, fitsari nake ji shine na zo yi. Aisha da ta ɓoye fuskarta a jikin Malam Adamu kuka ta fashe da shi tana wallahi malam wannan ba suwaiba ba ce aljana ce a haka dai aljanin ya ringa ba wa suwaiba wahala yana ba wa aisha wahala don har ya kusa zautar da aisha wanda hakan ya sa ta koma gidansu don ita kaɗai suwaibar ke tsoratarwa hakan ya sa ta dage akan ba za ta ƙara zaman gidan ba har sai an yi wa suwaibar ruƙiya na gaske aljanin ya bar jikinta azaba kala-kala aljanin nan ya rinka ba wa suwaiba wanda hakan ya fara bala'in damun malam adamu domin zuwa yanzu baya a cikin hankalinsa don shi kansa yanzu ya yarda akwai mutanen ɓoye a jikin Suwaiba don haka kawai za ta fara cikar rawa da daddare ko kuma ta yi ta kyalkyala dariya hakan yasa ya dage yana nema mata malaman da za su mata ruƙiya amma duk wanda ya zo zai mata aljanin ficewa yake daga jikinta wani zubin har jibgarta malamai ke yi a banza sai sun tafi sai aljanin ya dawo jikinta Suwaiba ta yi nadamar ɗaukar zoben nan kullum tana hanyar makarantar don ta ga ko za ta ga mai agwaluma amma ina yadda ta tafi haka take dawowa akwai ranar da ma aljanin ya fitar da ita daga gida sai da aka yi nazir ana neman ta kana aka gano ta a wani anguwa can nesa da tasu tun da hakan ya faru malam Adamu ya ci kuma neman ƙwararrun malaman da suka san kan aljanu da ƙyar ya samo wani malami shi ma malamin ya mishi kwatancen wani islamic chemist da duk taurin kan aljanu Allah yana ba su nasarar raba aljannin da ke jikin ɗan adam da ɗan adam ɗin. Malam Adamu bai tsaya ɓata lokaci bai ɗauki suwe bai kai ta can. Inda malaman suka ce ya bar musu ita har tsawon kwana bakwai insha Allah su samu kan matsalar. Tuni suka dukufa addu'o'i ruwan wankan suwe da addu'a ruwan shan tama da addu'a 24 hours a ɗakin da suka ajiye ta ana kunna karatun Ƙur'ani. Cikin kwana uku suka yi nasarar fitar da aljanin daga jikinta gaba ɗaya inda suka ci gaba da bata addu'o'i kasancewar Suwaiba ma ba baya bace wajen ilimin addini duk addu'ar da suka bata take take haddacewa ta kuma dukufa yi ba dare ba rana kullum kanta a rufe da dan kwali a rana na bakwai kuwa suka sallame su bayan sun ba su turarurruka da su jan miski da za ta shafe jikinta da shi a ƙarshe suka ba ta kaset irin na rediyo da addu'o'i da karatun ƙur'ani za ta ringa ji duk dare har gari ya waye Malam Adamu kamar yayi mai dan murna don jin daɗin Suwaiba ta samu sauƙi. Bayan dawowarsu gida sosai Suwaiba ta mai da hankalinta wajen ibada ba ta da aiki sai karatun Ƙur'ani da azkar. Na safiya da marece baya wuce ta, ta nutsu sosai ta mai da hankali a kansu don ba ƙaramin daɗin hakan take ji ba. Ba ta taɓa rabo da jin wannan kaset ɗin da aka bata mai ƙunshe da addu'o'i da karatun Ƙur'ani. tuni ta nutsu ta daina wani rashin ji dan aljinin nan ya koya mata hankali fiye da tunanin mai tunani Aisha har mamaki take yi yadda ta koma nutsatsiya ko motsi bata fiye yi ba na ta janyo abin da za a yi mata magana sai rayawar da ta yi ba karamin sanya iyayenta a farin ciki yayi ba musamman Aisha dan ita ke zaune da ita Tafi kowa sanin barna irin na Suwaiba Suwaiba kuwa har lokacin tana ƙoƙarin ganin ta cire zoben hannunta don shi kaɗai ke sa ta fargaba sanin mai zoben ba mutum ba ne don ƙila idan an kwana biyu zai ƙara dawowa a duk lokacin da ta kalli yatsanta sai ta fashe da kuka don ta san har yanzu yana cikin hatsari tun tana saka damuwa a ranta har ta zo ta sa wa zuciyarta dangana don ta haƙura ta zuba wa sarautar Allah ido musamman a yanzu da bata ganin mai agwaluman nan hankalinta ya kwanta duk da cewa zoben na maƙale a hannunta. Aljani kuwa yana nan yana bibi duk inda ya kai ga sanya cutar da ita baya iyawa sabida kariyar da ke tare da ita. Haka ne kuwa ya sa ya biyo mata ta bayan gida. Suwaiba a kwance take ta rufe idonta don ba bacci take ba. Jira take takwas ta yi ta yi alwala ta zo ta kwanta. Aisha ce ta ɗago ɗin labulen ɗakin kamar a firgice. Suwaiba miƙewa ta yi tana kallonta dan ya mutsa fuska Aisha ta yi ta ce yau kada ki kunna karatun nan don yana hana mu bacci ki rinka kunnawa da safe daga haka ta juya da sauri ta bar wajen ba mamaki ne ya rufe ta da Aisha ta hana ta kunna karatun a haka ta je ta ɗaura alwalar ta dawo ta kwanta take bacci ya kwashe ta cikin bacci ta ji alamun kamar ana gudu da dokuna a saman ɗakinta a firgice ta farko zoben hannunta ya haske ɗakin gaba ɗaya cikin hasken ta hango wani dogon mutum tsayinsa har ya wuce misali a hankali yake raguwa har ya zo daidai inda za ta iya ganinsa kwalakwalan idanu ta gani da wani ƙaton kunne a zabura ta miƙe jikinta na rawa tana kallonsa fuskarsa a murtuke yake ƙare mata kallo duk da ya kasa zuwa kusa da ita cikin wata kakkausar murya ya ce baki tsira daga na ba yanzu kika fara ganin masifa sai na salwantar da rayuwarki ki cire min zobe na wani mahaukacin kuka ta fashe da shi tana murɗa zoben tana cikin kiciniya da zoben ta ga katifar da take kai ta ɗaga ba shiri ta fara karanta ayatul kursiyu wulli aka yi da katifar ta faɗo ci gaba da karatun ta yi a fili har sai da ta ji sa ya ɓace miƙewa ta yi don jikinta ya gama jiƙewa da gumi ga tsananin tsoro da fargaba haka ta kwana bace rintsa ba sai da ta jera hakan har sau uku da kanta ta gaji ta samu Aisha akan maganar umma me yasa kika hana ni kunna karatun nan wallahi tun ranar da kika hana ni kullum sai na ga wannan aljanin jiya ma ban yi bacci ba Salati Aisha ta yi ta ce ni kuma yaushe na ce karki kunna karatu Suwaiba cikin ɗaurewar kai ta ce umma ran nan fa kika ce na daina kunna karatu ina damun ku na rinka kunnawa da safe a tsorace Aisha ta ce ni Aisha ban taɓa zuwa na hana ki ba ya za a yi na ce kar ki kunna alhalin na san kunnawar na da matuƙar muhimmanci amma abin nan da ɗaura kai yake ki ci gaba da kunnawa kamar yadda kika saba don ni ba zan taɓa hana ki ba Suwai gyaɗa kanta ta yi tana mamakin maganar Aisha. Aishan ma kan mamaki take akan abin da Suwaiban ta ce da ita. Dare na yi tana ƙoƙarin kunnawa, ta ga Aisha ta shigo da sauri. Suwaiba kada ki kunna karatun nan. Ni gaskiya Umma sai na kunna. Dan ba ƙaramin wahala nake sha ba fa. Tana gama faɗa ta kunna da sauri ta ga Aisha ta bar wajen. Mamaki ya rufe ta, a haka ta zauna ta fara bin addu'o'in, don har ta haddace addu'o'in. Addu'ar kwanciya bacci ta yi, ta kwanta wani daddaɗan bacci aron gaba da ita abin da Suwaiba ta sani ba shine ba Aisha ba ce ke hana ta karatun aljani ne ke zuwa a siffar Aishan yana hana ta don ya ci gaba da tsorata ta har ta cire masa zobensa kwanaki satuttuka watanni haɗe da shekaru sun shuɗe Suwaiba na girma kyawunta na ƙara bayyana uwa uba ga ta da ƙwaƙwalwa da kaifin tunani kaf su ba wanda bai san suwaiba ba a ƙoƙari da kyau na ɗaukan hankali suwaiba fara ce tas tana da dogon hanci da manyan idanuwa tana da gashin kai da gashin girarta a kwance kamar na ta tsara da kanta tana da ƙira ta ɗaukar hankali hakan ya sa samari suke mata ca a kanta ita kam sam ta na kan karatu don ta sha alwashin yin karatu mai zurfi don duk cikin samarinta ba wanda ta taɓa tsayawa da shi ta yi maganar minti ɗaya tana zaune tana karatun ƙur'ani bayan ta idar ta ajiye ta koma katifarta ta zauna wani haske ta gani da sauri ta kalli zoben da yake kan yatsanta a tsorace take kallonsa don rabin da ta ga yayi haske irin haka kusan shekara kenan iska ta fara ji a hankali ba mai rikitarwa ba miƙewa ta jikinta na rawa a bayyane ta fara karanta suratul baƙara sannan ta ji duk iskar ta tsaya hasken zoben hasken da zoben hannunta ke yi ya ɓace ɓat ajiyar zuciya ta ta miƙe jikinta a sanyaye ta shirya ta tafi islamiyya haka take al'amuranta ba ta shiga sabgar kowa don ko tsayayyar ƙawa suwaiba ba ta da ita ta koma shiru-shiru mara magana ta fi jin daɗin zamanta a haka don tun akan mai agwaluma ta nutsu ta gane karambani ba ƙaramar illa ba ne ta gwammace gwara ta rayu ba tare da ta shiga sabgar kowa ba bayan ta tashi daga Islamiya ta wuce gida sallama ta yi aisha ta amsa ta yi mata sannu da gida ta wuce ɗakinta da sha'awa aisha ta bi ta da kallo duk da rashin maganar Suwaiban ya yi yawa amma hakan ya fi mata daɗi akan ta na baya tana shiga ɗaki ta cire hijab ta sauya kaya ta sa marasa nauyi ta zauna haɗi da ɗauko littafinta na boko tana dubawa tana daga ciki ta ji yaro ya yi sallama akan wai ana kiran wai ba ranta ne ya ɓaci da sauri ta leko tana hararar yaron ka je ka ce ba ta nan ba za ta fito ba Kallonta aisha ta yi tana mamaki ta so ta yi magana amma ta yi shiru don ta fuskanci ran suwaiban ya ɓaci a ranta aisha ta ce bari babanki ya dawo don ba ado za mu yi da ke a ɗaki ba tsaki Suwaiba ba ta yi ta shige ɗaki ta ci gaba da karatunta yana daga can gefe yana kallon ta don ba shi da ikon ƙarasawa kusa da ita ransa a ɓace yake ƙare mata kallo kin yi kuskure suwai ba zaton ki na ƙyale ki har abada ba zan taɓa ƙyale ki ba ina tare da ki har buri na ya cika a kanki tabbas duk wanda ya yi yunƙurin raba ni da ke sai na raba su da zuniyarsa ba ki da mijin aure sai ni don a yanzu yaƙi biyu nake a kanki ina son ki saboda kinki ina bin ki saboda zobe na da kika raba ni da shi to jama'a kun ji wata sabuwar cakwakiya kuma ku biyo mu don jin me zai wakana aljani kuma yana son so